'Yan uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi 31 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Labarun matasa ke nan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Ruwafi. Da fatan kin wuni lafiya Mira. Lafiya launi da fatan ke wani lafiya to yau me kika zo mana da shi? Haka ne Mira za mu kaɗa garin Cirezerin inda matasa ba su da wuraren shakatawa. Bangaren mu na Lahadi kuma za mu gabatar muku da wata matashiya Sharifatu Aliyu Abdu wadda ta mayar da fasaha aikinta da ta fi so. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira sai mu fara da dandi inda aka haramta wa ɗalibai tafiya da waya ko amfani da ita a cikin makarantu. Kiki wannan umarnin da wuya a yi amfani da ita a makarantun gaya ga rahoton Fadal Alu. A wanga zamanin wayar salula ta zama sabon abokin ɗan Adam akwai wuya ga ɗalibai misali da su rabu da salularsu ko da suna cikin ajin ga dai bayanin da suka yi. To akwai sanadi da yawa kuma yana da amfani idan za ka yi wasu bincike musamman mu 'yan mata don aika sakonni da ɗaukar hoto. A kowane lokaci ana iya kira na gaggawa daga gida wanda mutum bai iya zuwa Wata takardar sako mai hani da amfani da salula a cikin aji ga ɗalibai yau shekaru da dama da aka gindaya ta, to amma aiwata dokar ta gagara a cewar bubakar idrisa jagoran makarantar lise ta gaya bara abin ya hayaka misali a jaraba ta karshe a watannin karatu na biyu mun samu karfe da yawan salula a ganin wanga uban dalibin amfani da salula ga dalibai a makaranta na dauke da sakamako maras kyau da dama sakamakon hakan yana da yawa saboda yana hana yaro ya kula da ɗaukar darussa har ya kai a tsige shi daga makaranta zai gawa wa ɗalibi ya kasa samun maki da ya kamata nauyi ne da iyaye su kula sau da kafa da yaran su su bincika jakar su ta karatu domin duba abin da ke ciki Idan aka samu rashin mutunta matakin dokar, kundin sharaɗin dokokin makaranta ya ba da izinin a karɓe salular ɗalibin har zuwa ƙarshen shekarar ɗaukar darussa a makarantar. Mira sai mu dawo nan babban birnin Yamai. A nan ana fita a hankali daga rikicin COVID-19 ganin shirin 'yan wasan. Babban birnin Yamai shi ma ya dawo tare da masu waka su kaɗai kiɗe-kiɗe wasan kwaikwayo raye-raye da zane-zane da dai sauransu. To kiki ne zai iya bayyana irin wannan yalwar duk da cewa ba cikin hutu muke ba. Bari sai mu saurari Ahmed Usman na hukumar da ta kware a al'amuran. Wannan wasanni da ke bin juna na one man show ko kuma wasanni na al'adu ina ganin abu ne da ya daɗe ma ba a fara shi ba daidai ne babban birni kamar yamai ya samu wasanni na al'adu mu da muke cikin wannan harkar faduwa ce ta zo daidai da zama a yau ina iya ce muku jama'a sun karɓa kira saboda abu ne na kishin ƙasa a zo a dafawa waɗannan 'yan wasa kuma ya kamata mu sa a kan mu cewa jama'a suna zuwa bisa abin da muke ɗora musu a yayin tarurrukan wasanninmu. jahannama. Mira sai kuma matasan garin Cirozerin da ke cikin rashin wuraren shakatawa. Haka ne kike sai mu saurari bayanin shugaban majalisar matasa na sashen a lokacin da ya yi hira da Habibu Garba. Matasan Ciro ba su da kayayyakin shakatawa saboda cikin MGC ma babu kayan hada sauti babu ayyuka da ake yi. Misali ko da shirya wasanni ne na 'yan makaranta ko gasan zaɓar masu kyau duka waɗannan ba a taɓa gani ba. Wannan matsalar shi yake ingiza ana tashi daga nan ciro aje agadas ga matasa nan sun zama gurbatattu ba su sauraron kowa ko da an kira su su zo wajen wani aiki na ci gaban gari ko shara ba su zuwa wannan yake sa suna tafiya a Mira a maraicen yau za mu gano wata matashiya Sharifatu Aliyu Abdu da ta maida fasaha abun da ta fi so a aiki. Haka ne Kiki, yar shekaru 21 ce kuma tuni kuma tuni ya ta girgira wata manhajar ta da ta kira gestion de stock et facturation ma'ana gudanar da hannun jari da lissafin kuɗi. Ga tarihin nata. Sunanta Sharifato Aliyu Abdu mai halayar neman sanin komi da bangon salula ke jan hankalinta sosai har kuma da na kwamfuta tun tana yar karama. Farkon taba waɗannan na'urori ya zo mata cikin sauki. Tun ina yar kankanuwa nake shawara kayan na'ura kamar su wayoyin hannu, na'ura mai kwakwalwa, ina da kunkunto kansu sai gashi mahaifiyata na aiki a wannan fannin. Abun yana bani shawa. Tana fatan ta ga yarta ta bi sahunta. Da na samu digiri na bak da na je jami'a sai na zaɓi fannin karanta na'ura mai kwakwalwa wadda kuma ta kasance fanni ne da ake karantawa a ƙasar Algeria. Bayan samun bakaloriya fannin kimiyya bangaren Serise shekara ta da goma sha bakwai ta samu kuɗin karatu zuwa Algeria inda ta karance fasa'ar gyaran kwamfuta zaɓin da iyayenta suka girmama. Ranar da na zaɓi karanta fannin na'ura mai kwakwalwa 'yan gidanmu sun yaba tunda sun yarda da ni kowa ya bani ƙwarin gwiwa in banda wasu ɗaya ɗayan abokaina da ke ganin cikin na'ura gyara ne kawai alhali ko ba gyara ba ne kadai sannin yadda na'urar take shi kan shi wani fanni ne mai mahimmanci a yau mai shekaru 21 sharifatu na bunƙasa wata mahajjar salula da ke kula da adonan kayayyaki na yin takardun sayan kayayyaki da biyan kuɗi kai tsaye na haɗu da wani abokin aiki da ya bani shawarar girka wata majiya da za ta kiyaye min takarduna na ciniki sai na samu wata dubara da za ta tsare mini sirrina na malakanin kulawa da sirri da takardun ciniki ta hanya ce ta ma abokin ciniki takarda take yanke haka zalika wata dama ce da kake iya odar kaya da kuma gabatar da su ga abokan ciniki labiri ita ce kanwar sharifa tana alfahari da yarta ko da farko ba ta yi imani da hanyar da ta ɗauka ba masu yar uwata tun tana karamata tana da sha'awar fasaha ta musamman ina cewa in dai ta ci gaba cikin wannan hanya saboda tana iya mace ba za ta samu makoma mai kyau ba amma yau in na ganta ina sha'awar ta sosai dan ta cika burinta wannan shekara sharifatu tana da kofa kan shirye-shiryen digirin bachelor ɗinta kuma tana da shiri na kafa wani kamfaninta domin karfafa kwarewarta tare da sauran 'yan mata masu shawarar kimiyya da fasaha. A ranar Talata aka fara gasar cin kofin kwallon ƙafa ta kasa na shekarar 2021 da shekarar 2022 a ƙasar Nijar. Ƙungiyoyi goma sha fudu da suka fito daga ko'ina cikin ƙasar ne suka halarci wannan gasar. A ƙarshen rana ta biyu Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamaice kan gaba da maki hudu sai AS Police da AS Nijelek suka biyo baya. Haka ne Gora Sport FC ta jihar Zandar ce ta ƙarshe a gasar da ta sha maki biyar da aka zura mata. A Juma'a aka gudanar da ranar ta uku. ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba.